الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan yammaci na lahadi wanda yake shine na shida ga watan jumada a saniya a wannan shekara ta 1435 daidai kuma da shida ga watan afrilu april kenan a shekara ta 2014 miladiya muna cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumin qur'an wanda yake bayani kan abin da ya shafi waɗansu ɓangarori na ulumin qur'an a darasinmu na jiya muna cikin mabahas na tara ne inda yake bayani ka abin da ya shafi tartibul ayati tartibu ayatul qur'an wa suwari abin da ya shafi jerantuwar ayoyin alqur'ani mai girma da kuma jerantuwar surorin alqur'ani mai girma ta yadda muka bayani ka abin da ya shafi mai cece ma ayar a gundarin bakin larabci sannan mai cece aya a yare na ulumul qur'an sannan ma har bayani ya kai mu zuwa ga ayoyin alqur'ani guda nawa ne muke magana kan abin da ya shafi makarantu da ake ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma makarantu guda bakwai da kuma ƙididdigar kowace makaranta ta ayoyin alkur'ani mai girma sannan abin da ya biyo kuma na aikin da muka bayar na cewar ka je kai bincike ko ki je ki bincike ƙur'anin da kike karatu da shi ayoyin shi guda nawa ne domin cewar ayoyin alkur'ani mai girma 6666 wannan ba shi da asali ta kowane bangare bangaren bincike bangaren ayoyin alkur'ani bangaren a lissafa ayoyin qur'ani ba su da asali ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka ba wai wani abu ne na ko ta da hankali ba abu ne na dauki minti goma sha biyar zuwa ashirin a lissafa ayoyin alkur'ani din ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fahad da ke birnin madina wacce take da mujamma malik fahad litibatul musafi sharif wacce ke buga alkur'ani mai girma wanda ake cewa bugun madina sun tabbatar a ƙarshen inda suka yi bayani kan abin da ya shafi ƙa'idoji da suka bi na rubuta alkur'ani mai girma sun tabbatar da cewar sun rubuta ne a ƙididdigar makarantar ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma ta kufa wacce yake tana da adadin ayoyin alkur'ani mai girma dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida a wani ta ɓangaren a ilmance kenan ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fahad da ke birnin madina sun tabbatar da haka cewar dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida kaga magana cewar shida hudu ne dubu shida da ɗari shida da sittin da shida an yi a ringizan ayoyin alkur'ani mai girma sosai da sosai malam yana ce mana su ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda suke yau din nan muke karanta su ta biyu ta biyu ta ɗaya ta uku ta biyu ta biyu ta hudu ta biyu ta uku ta biyar ta biyu ta hudu a wajen karantawa yadda muke karanta su din nan haka suke tun lokacin da aka saukar da alkur'ani din har ya kai gargarar ma malam ya zayyana man cewa idan mala'ika jibril ya saukar da aya ya kawo aya ya karanta wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ayar yana ce da shi wannan ayar a sanya ta a sura kaza daidai aya kaza zuwa kaza to akan wannan karatunmu na jiya ya tiki yau zamu mu dora shi ne yake cewa wa kana rasulu sallallahu alaihi wasallam hina mudarasati qur'ana ma jibril ومعارضته له يقرأ مرتب الآيات كما كان يقرأه كذلك في صلاتي وفي خطبه وفي سائر أوقاتي حتى إذا تم نزول القرآن الكريم كانت كل آية مرتبة في سورتها وقد, وقد حفظها عنه الصحابة بترتيبها فكل من حفظ القرآن أو شيء منه من الصحابة لم يحفظه إلا على هذا الترتيب الذي هو عليه الآن في سائر المصاحف ثم إن هذا ترتيب الذاء واستفاض بين المسلمين في شتى البقاع يقرؤونه في صلاتهم ويتدارسونه فيما بينهم ويسمعه بعضهم من بعض ويتلقاه بعضهم عن بعض قال رحمه الله يكتوى وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance hina mudarasatihi alqur'ana a jibril lokacin da yake karanta qur'ani tare da jibril yana karanta qur'ani malaika jibril yana saurarawa wa mu'aradatihi lahu kuma da lokacin da shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake bujurowa da malaika jibril alkur'ani kamar yadda muke magana jiya a dukkan watan ramadan malaika jibril yana karɓan Alƙur'ani da ya sauka da shi zuwa ga mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana ramadan na wannan shekarar misali annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana maimaita adadin ayoyin da suka sauka tun daga ayar farko har zuwa ayar karshe haka na idan wani ramadan din ya zo haka idan wani ramadan din ya zo ayoyin da aka saukar da su ba wai na iya wannan shekarar ba na tsakanin ramadana zuwa ramadana ba a'a na dukkan ayoyin qur'ani da aka saukar da su a ramadanan karshe da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi malaika jibril alaihi salatu wassalam ya ya yi wa manzo da sallama irin wannan so biyu wanda yake a kowace shekara so ɗaya yake yi sai yi mishi wannan so biyu sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ganin cewa lallai wa'adi ya kusa tunda a kowace shekara sau ɗaya ake yi a wannan shekara an yi sau biyu ilai kuwa bayan ramadan wani ramadan bai sake zagayowa ba ubangiji subhanahu wataala ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malam yana ce mana a wannan lokaci da mala'ika jibril yake sauraron qur'ani da ya kawo ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana sauraron shi ne murattabal ayat a yadda ayoyin suke Ajiri. kama kana ya ƙarahu ka zalika fi salati kamar yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana karanta su a jere a cikin sallolinsa wa fi khutabihi kuma yadda yake karanta su a cikin hudubobinsa wa fi sa'iri awqati da yadda yake karanta su a duk sauran lokutan shi wannan yake nuna mana ashe kenan yadda ayoyi suke a jere a yau haka suke a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan jina da kyau ba wai bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne ba sahabbai suka jera su a'a haka suke tun lokacin da aka saukar da su shi yasa za ga cewar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana karanta suratul insan suratu alif lam mim as-sajada da suratul insan a rako'in sallar asuba na ranar juma'a ko yana karanta suratul juma'a da suratul munafiqun a sallolin sallar asuba na ranar juma'a ko ya karanta suratul qaf a hudu ba ranar juma'a wanda ke nuna maka ashe surorin yadda suke a yanzu nan haka suke a lokacin da yake karanta su shi ne malam yace wafi khutabi a cikin hudubobinsa wa fi sa'iri awqati da dukkan sauran lokutan shi haka yake karanta su hatta idza tamma nuzulul qur'anil karim har lokacin da sauka alqur'ani mai girma ya cika kanat kullu ayatin kowace aya guda ta kasance murattabakan fi suratiha a jere take a cikin surarta kowace aya a jere take ba wai bayan an gama saukowa ba ne aka zo kuma aka ci to ya za a jera su وقد حفظها sahabatu bi بترتيبها sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun haddace ayoyin na alqur'ani din bi tartibiha yadda suke a jere fa kullu man hafiza alqur'an duk wanda ya haddace alqur'ani mai girma aw shay'an minhu ko wani bangare na alkur'ani mai girma nuna sahabati daga cikin sahabbai lam yahfazhu to ka sani bai haddace waɗannan ayoyin ba illa ala hadha tartib face ya haddace su ne a wannan jerin yadda suke a yau allazi huwa alaihi al'an irin yadda suke a yanzu nan da muke karatun nan fi irin masahib a cikin dukkanin kwafi kwafi na qur'ani da ake da su ba wai zuwa qur'anin mutanen madina kadai ban da na makka ba a da qur'anin mutanen madina da na makka da na kufa da na sham da duk inda usman ibn affan ya tura waɗannan masahib haka waɗannan ayoyi suke a jere kuma usman ibn affan ba shi ne wanda ya jeranta ayoyin ba wana jina da kyau ko annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haka aka saukan mishi da su idan aka saukan mai da ayar sai a ce da shi ya sanya wannan ayar a wuri kaza shi kuma sai ya ce da marubuta wahayi su sanya wannan qur'ani a wuri kaza kuma yana haɗa tartib sannan wannan jerin yadda ayoyin suke a jere za'a ya watsu wastafaba ya abin nan ya fita da yawa an san shi da yawa bainal musulmi tsakanin musulmai fi shattal buqa a wurare daban-daban yaqra'unahu fi salatihim suna karanta shi a cikin sallolinsu wa yatadarasunahu fi ma bainahum suna mudarasa suna karanta shi a halin da suke samu kansu a ciki mana suna karanta shi tsakanin su wa yasma'uhu ba'dhum min ba'd sashin su yana sauraro daga sashi wa yatalaqahu ba'dhum an ba'd sashin su yana koyan shi daga sashi sashi yana saurara daga sashi mana ɗaya yana karantawa ɗaya yana saurara wannan ne wa yasma'u ba'dhum min ba'd wa yatalaqahu ba'dhum min ba'd ɗayan an ba'dhum ɗaya yana koya daga bakin ɗaya almajiri yana koya daga bakin malami ba wai almajiri yana zuwa ya saura yayi ne da kanshi ko ya sa kaset ya ji yayi ya ce zai maimaita ba idan ka sa kaset kai sai ka maimaita wa ya ce maka yadda ka maimaita haka mai kaset din ya maimaita ma'ana shine at-talaqi wa yatalaqahu ba'dhum an ba'd sashen su yana koyansu daga sashi a yaya a yadda suke a jere ayoyin suke a jere don mana yana nuna mana cewa ayoyin alkur'ani mai girma a jere suke kuma jeren taufiki ne tauƙifi ne in ce tauƙif ba ka da wata masakaɗa a ciki da ijtihadi da ganin ya dace duk baya shiga ciki inda aka tsayar da ke haka za ka tsayar ma'ana haka yake tun lokacin da aka saukar da ayoyi din وليس الواحد من الصحابة كائن من كان دخل في هذا الترتيب شيء في هذا ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم فلما كان زمن أبي بكر وأراد جمع القرآن وجمعه لم يكن أمله تناولا ترتيب الآيات وإنما كان مقصورا على نقل القرآن من العصف واللخاف وغيرها إلى صحف خشية خشية عليه من الضياع قال رحمه الله mala yake cewa walaysa liwahid min sahaba babu wani daya daga cikin sahabbai babu wani mutum daya daga cikin sahabbai ka ina man ko wane ne shi da fi tartibi shay'in ya shiga cikin harkar jeranta ayoyin alqur'ani mai girma ko yaya min ayatul qur'an na ayoyin alqur'ani babu wani sahabi ɗaya da ya shiga cikin harkar falamma kana zamanu abubakar lokacin da zamanin na abubakar radiyallahu anhu ya kasance wa arada jam'al qur'an ya nufin ya hada alqur'ani mai girma wa jama'ahu kuma ya hada din ya nufin ya hada kuma ya hada din wanda yake mun yi bayani mai dogo kan abin da ya shafi jam'ul qur'an al-karim hada alqur'ani mai girma a daura da ta gabata a durus din da suka gabata wanda ke nuna kuma hada alqur'ani da Abubakar Siddiq yayi ba bid'a bane muna daɗa jirgin cewar ba bid'a bane domin abin da ya sa muka ce ba bid'a bane ba mu ne muka ce ba bid'a ba manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ne ya ce wannan abin sunna ne shine ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin sai ka ji mutum ya ce to ai in kun ce haka ai abubakar shi ya hada qur'ani manzo Allah sallama bai hada qur'ani ba to tunda abubakar ne ya hada qur'ani a yanzu ya yi bid'a uzbillah sai jingina bid'a ga abubakar siddiq bayan manzo Allah salama ya kira wannan aiki kuma da sunan sunna yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin abubakar siddiq ya nufin hada al'kurani kuma ya hada shi lam yakun amaluhu tanawulan tartib al-ayat aiki abubakar siddiq bai kasance aiki ne da ya taba ya shafi jeranta ayoyi ba wannan jina da kyau bai shafi ta ayoyi ba wa inna ma kana maqsuran aikin abubakar siddiq ya kasance ne takaitacce ne ala naqal qur'an akan kwafo alqur'ani mai girma min al'usufi daga ganyen dabino wal da kuma duwatsu da aka rubuta wa ghairiha da sauran waɗansu abubuwa da aka rubuta qur'ani a wancan lokaci ila suhufin zuwa ga takardu an kufu alqur'ani daga dukkan inda aka rubuta shi an rubuta shi ne a jikin ice ko a cikin dutse ko a cikin kashi ko a cikin mai ko a cikin mai in an rubuta ake sanawa maka shine a kofin wannan abin da aka rubuta a sanya shi a cikin takardu kuma mun yi wannan magana cewar kofa alkur'ani zuwa cikin takardu ubangiji subhanahu wata'ala ya yi nuni akan shi ya ce rasulun min allah ya tulu suhufan mutahara suhufan takardu mutahara masu tsarki fiha kutubun qayyima wanda ke za sai yi amfani da suhuf duk da a lokacin da ake saukowa ba su dan aka rubuta ba don ya nuna maka za a rubuta kuma a cikin takardu za a rubuta amma saboda tsabagiya rashin ta ido sai ga mutum ya zo ya ce kuma wannan bidiyo ne ai kun san ta ido eh rashin kunya mana wai shi yana bidiyo sai ce to ai kai ma kana yi kullum ya ce ai abubakar siddiq ya haɗa Kur'ani, usman ya haɗa Kur'ani, ai manzo Allah bai hada Kur'ani ba tambaya ita ce anan mecece bid'a kuma ya ce mishi aikin abubakar da umar da usman da ali bid'a ne Ba bayan salam ya ce alaikum bi sunnati ku riki sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da kuma sunnar halifofi waɗanda suka rubuta halifofi ne kuma halifofi bane halifofi ne sai nuna kenan abin sunna ne a ya kira da suna sunna sai na bakar yayi wannan ne khashiyatan alaihi min adiya dan din tsoron kada a rasa wani abu na alqur'ani qala rahimahullah wal jam'u alladhi kana fi adi usman lam ya'ud naqal alqur'ani min as-suhuf ila masahif fa kullu min min jam'i abi bakr usman kana wafqa tartib al-ma'fuz al-mutawatir an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mana cewa wal jam'u alladhi kana fi adi usman hada alkur'ani da aka yi wanda ya kasance a zamanin sayyidina Uthman lam ya'ud bai tsallake ba bai wuce naqalal qur'an kafo alqur'ani nuna suhufi daga waɗannan takardu da aka rubuta a zamanin sayyidina Abubakar Siddiq bai wuce kafo qur'ani daga waɗannan takardun ba ila masahif zuwa ga waɗansu kwafi-kwafi na ƙur'ani da aka aika zuwa ga garuruwa kamar da darussa suka gabata akan haka sai malam ya ce fa kullu jama'ai abi bakari na usman kowanne ɗaya daga cikin haɗa ƙur'ani da aka yi na zamanin abubakar siddiq da na usman finnurai nurai ibn affan kana ya kasance ne wafqa tartibil mahfuz gwargwadon daidai da yadda wafqa tartib fitar da yaran waje mana wafka tartib daidai da jerantuwa almahfu wanda aka kiyaye almutawatiri wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke nuna mana sai ke nuna mana cewa a haɗa ƙur'ani da sunna abubakar yayi mun ce mai wannan yara ta fita waje mana a cikin masallaci ba a renon yaro a yi ba ta jin mu ne ki tashi ki fita aka ce ba ta tashi ba a mana wasa da ku ne zan bata muku laifa ki tashi ki fita mana za ki zama shaidaniya ne na ce ki fita na ce ki mika mata ne tashi ki fita ta tashi ta fita na ce mara yake cewa ثم إن نسخ المصاحف من أهد عثمان إلى وقتنا هذا قد لوحظ في هذا ترتيب المجموع عليه وقد نقل الإجماع على هذا كثير من العلماء الأعلام كالإمام بدر الدين الزركشي في البرهان وأبي جعفر بن الزبير في, في مناسباته حيث قال ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين ما لن daɗa جدد mana مفهمتي أبن دمالا da malam أبن دمالا ya kai مشيني su ayoyin alkur'ani da suka sauka muke karanta su a yanzu sun sauka ne tsawon shekaru 23 wana jina da kyau ɗaya kenan wani lokacin ayoyi uku su sauka wani lokacin aya ɗaya ta sauka wani lokacin ayoyi goma su sauka haka suke sauka ɗaya kenan sannan na biyu kuma surori na alkur'ani surori ne ɗari da goma sha hudu abinda malam yake so ya kai mu ana shine ne wai yadda muke karanta ayoyin nan a yanzu a jere alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun a jere yadda muke karanta su a jere din nan kuna jira da kyau wai a haka suka sauka ko ko a'a daga baya ne sahabbai suka jeranta su haka kuna jira da kyau ko sai malam ya ce mana a'a yadda muke karanta su din nan mala'ika jibrilu ne bayan ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin ya karanta ya kammala karantawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta an gama isar da su sai malaika jibril ya ce da manzon Allah to waɗannan ayoyin a sanya su a sura kaza daidai ayoyi kaza zuwa kaza ayoyin ko dai ya na a sa su gaba daya ko kuma aya kaza a sa ta wuri kaza amma aya kaza da aya kaza a sa su wuri kaza sai nuna kenan ashe abin tabbatacce ne ba wani wanda yake da masaka tsinke masaka tsinke a wurin sai inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce a sa nan ake sawa ana fatan kuna jina da kyau shine dalilan da malam yake ta kawo mana sai ya ce thumma inna nasakha al-masahif min ahadi usmana ila waqtina na qad luhiba fihi hadha tartib al-mujma' alayh yace thumma inna nasakha masahif sannan kuma kwafo qur'ani da aka yi kwafo qur'anai da aka yi al-masahif qur'anai wanda yake an aika wani makka an aika wani kufa an aika wani basra an aika wani sham an bar wani a madina usman bin affan ya rike wani yana karantawa mana an kwafi qur'ani an kai su wurare da dama to shin sayyidina usman da ya jagoranci yasa aka kwafi qur'anan nan shi ya canza ko shi ya tsara ayoyin a'a abubakar siddiq da ya sa aka haɗa ayoyin alƙur'ani aka haɗa qur'ani shi ya haɗa ayoyin a'a dama tun farko tun lokacin da ayoyin suka sauka ana ce da anan sallama yana ce da marubuta wahayi su sa wannan aya a wuri kaza shine abin da malam yake kai mu zuwa gare shi shi sa ya ce summa inna nasakal masahib sannan kuma kofe ƙur'ani da aka yi min ahadi usman a zamanin usman ibn affan ila na hada har zuwa lokacin nan namu qad luhiba fihi an wannan an lura da hakan hada tartib allura lura da jerantuwar waɗannan ayoyin almujimawa alaihi wanda aka jima'i a kansa ayoyi da aka ijma'i a kansu ijima'in jerantuwar su yadda suke din haka waƙada naƙala al'ijima haƙiƙa malamai sun naƙalto cewar an yi ijima'i ala a akan wannan bayani da muke yi cewar ayoyin alƙur'ani ba wai sahabbai ne suka jeranta su a haka ba a tintini annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine wanda ya jagoranci jeran tasu yake cewa a sa aya kaza zuwa wuri kaza aya kaza a wuri kaza shi kuma malaka jibril ne yake ce da ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza malam ya ce an ɗauko ijma'i akan haka wanda yake kuma ijma'i shine mataki na uku a cikin maratibul adilla na farko alkitabu na biyu as-sunna na uku al-ijma' malam ya ce malamai da yawa sun naƙalto wannan ijma'i din ya ce waƙar naƙalar ijma'a ala haza kafirun min ulama'il a'lam ya ce da yawa daga cikin malamai fitattun malamai sun naƙalto ijma'i akan haka ina son mu lura da wani abu ya ce fitattun malamai na farko malamai fitattu Dan kaga malami shi yasa an yi ijma'i ko ba ijma'i ba wanda yake yana nuna ya karaɗe wannan matsalar da ake tattaunawa a kanta sai ce kal imam jini zarkashi kama al-imam badruddin az-zarkashi fil a cikin littafinsa alburhan burhan fi ulumul qur'an wanda yake littafin alburhan burhan fi ulumul qur'an yana ga cikin manya manyan littafan ulumul qur'an hatta imam sayyuti rahimahullah azza lokacin da ya kammala rubuta waɗansu littafai akan abin da ya shafi ulumul qur'an daga baya ya samu alburhan ya nasanta ya samu ƙaruwa mai tarin nawa kan shi wanda yake da yawa daga cikin littafan da suka biyo baya mana suka biyo abin nan littafan da shi imam sayyidi ya rubuta bayan ya sami littafin alburan fi ulumin qur'an sun ɗara waɗanda ya rubuta kafin ya samu littafin alburhan fi ulumin qur'an wanda ke nuna shi badar dini shi malami ne sosai da sosai wanda yake imam sayyidi ya yi amfani da littafinsa alburhan lokacin da yake rubuta nashi littafin kan ulumul qur'an ɗaya kenan mana imam badar jinin zarkashi yana ga cikin malaman da suka ruwaito suka nakalto ijma'i cewar ayoyin qur'ani haka suke tun zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malami na ɗaya kenan malami na biyu akwai abu ja'far bin zubair shine abu ja'far ibn zubair fi munasabatihi fi munasabatihi a cikin littafin sa da ya rubuta a kan munasabatul ayati wa suwar za mu zo mu magana akan shi haifu qal a inda ya ce shi abu ja'far bin zubair idan aka ce abu ja'far sai ka ce wanne domin akwai abu ja'far muhammad ibn jarir tabari shi ya rasu a shekara ta 310 shi kuma wani abu ja'far bin zubair wancan abu ja'far muhammad ibn jarir ibn yazid at-tabari wannan kuma abu ja'far ibn zubair kaga akwai bambance bambance su kenan fi munasabati a cikin munasaba na yake cewa tartibul ayati jerantuwar ayoyin alkur'ani fi suwariha a cikin surorinsu wannan waqi'un ya wakana ne ya tabbata ne bi tawqifihi sallallahu alaihi wasallama ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka yi wa amara wa amrihi da umarninsa da ya bayar min ghairi khilafin min ghairi khilafin fi hadha bain almuslimin ba tare da an samu wani sabani akan haka ba tsakanin al'umma musulmi al'ummar musulmi ba tare da wani sabani akan haka ba sun tabbatar da cewar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine wanda yasa aka ta ayoyin qur'ani akan haka abu ja'far bin zubair ya faɗi wannan ne cikin munasabatihi ila da ce munasabat shine alaka da alaka shin wannan ayar tana da alaka da wannan ayar tunda ana magana jerantuwa su ne ina fata ta fahimci wani da kyau shin faɗin Allah subhanahu wata'ala innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a an am lam zirin la yana da alaƙa da ayar da ta zo kafin haka wulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun mun ga wannan ita ce aya ta biyar sai in innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a an am lam tunzirhum la yu'minun ita ce ayata shida akwai munasaba tsakanin su to akan wannan malamai suke magana kan abin da ya shafi munasabat munasaba alaƙa tsakanin aya ta biyu da aya ta ɗaya munasaba tsakanin aya ta hudu da aya ta biyar ya ake aya ta goma sha ɗaya ta biyu aya ta goma sha biyu aya ta goma sha biyu ta biyu aya ta sha ɗaya shine munasabat ɗaya kenan ana akwai munasabar bayan ayat alaƙa tsakanin wannan ayar da wannan ayar ɗaya sai kuma alaƙa bayan suwar munasabar bayan suwar alaƙa tsakanin wannan sura da wannan sura shin akwai alaƙa tsakanin suratu abasa wa tawalla da kuma wannan zai gharqa tunda wannan zai ita ta fara zuwa sannan sai abasa sannan sai takwir sannan sai linfitar sannan sai tatfif sannan sai al sannan sai buruj sai kuma wa shin akwai alaƙa tsakanin wannan aya da wannan aya akwai alaƙa tsakanin suratul qamari da suratul rahman misali wacce ce ayar kahe ta suratul qamar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman shin malikin muqtadir shine ar-rahman allama al-qur'an kun fahimci wannan da kyau in ka lura sai kare da da sunayen Allah subhanahu wataala sai kuma aya ta gaba ar-rahman allama al-qur'an sai kuma ta dora akan wancan sai suke ganin akwai akwai alaka tsakanin karshen wannan ayar karshen wannan sura da wannan sura ku fahimci wannan da kyau ko farin Allah subhanahu wata'ala da ya ce ah, wai kulul kafiru ya laitani kuntu turaba wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashiqa shin wan nazi'ati gharqan Allah ta'ala yana rantsuwa da mala'iku masu fisgar rayukan kafare da ƙarfi wannan ji da kyau ya yi daidai da ƙarshen ayin tsoratin na ba'i cewar ya laita ni kuntu turaba ya kulil kafiru ya laita ni kuntu turaba to akan wannan munasabat ilimi ne mai zaman kanshi munasabat bain al-ayat munasabat bain suwar da ake karanta su akan abin da ya shafi ulumul qur'an wannan yasa har wasu ke ganin suratul anfal da suratul bara'a ɗaya suke suratul fil da suratul quraish faja'alahum ka asfin ma'kul li ilafi quraish shin lamun nan li ilafi harfu jar ne shin li ta'lil ne ko kuwa akan wannan malamai suka rubutu akwai munasabati akwai munasaba baina sura da abinda da sura take karantarwa wanda yake za ga wani lokacin a shek abubakar mahmud gumi yakan tara surar baki ɗayanta ya ce har ra'isi babban abin da take karantarwa kuna jira da kyau ko an rubuta littafi akan haka akwai riyu zam'an fi tafsir al-qur'an na abi abdullah muhammad bin abdullah al-mursi as-sulami al-mursi ba hambararren shugaban misra ba don wannan ya rasu shekara ta 655 hijiriya akwai al-burhanu fi tanasubi suwar al-qur'an na abi ja'far ahmad bin ibrahim bin zubair al-gharnati wa kenan wannan wanda muke karatu akan shi wannan wanda muke karatu a kan shi abu ja'far bin zubair sunan littafinsa shine al-burhan fi tanasub suwar al-qur'an akwai kuma nafmu durar fi tanasub al-ayati wa suwar na burhanuddin abul hasan ibrahim bin umar al-biqai akwai tanasub durar fi tanasub suwar na jalaluddin abdurrahman as-sayuti akwai jawahir al-bayan fi tanasub suwar al-qur'an na abul fadl abdullah bin siddiq al-ghumari duk waɗannan an yi magana ne a kan wai akwai alaƙa tsakanin wannan ayar da wannan ayar ko babu tsakanin wannan surar da wannan surar akwai alaƙa tsakanin su ko babu waɗansu malaman sun ce akwai har sun yi rubutu a kai wasu kuma suka ce a'a babu inda za ka karanta don buga misali da za ka karanta a tafsirin fatawar qadir aljami'u bayan fannin riwaya wa dirami ilmi tafsir na al'imamin shaukani daidai inda yake fasara ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahadi ufi bi ahadi kuma iyaya farhabun ta suratul baqara za a ga matsayarsa akan ya yadda da akwai munasabat ko bai yadda ba tunda yace ya bani isra'il ya bani isra'il kira ne ga bani isra'ilawa wanda yake kisar kuma ta zo bayan karshen kisar annabi adam ne kun fahimci magana ta da kyau ta zo karshen kisar annabi adam dan karshen kisar annabi adam fa kun abin nan fa kun la kun la bitu na jami'an fa ma yatiyannakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun wal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya bani isra'il to almin dai wannan shine abin da abi jafar bin zubair ya faɗa a cikin littafin sa munasabat ma'ana al-burhan fi tanasubil ayati was suwar shi ma ilimi ne da ake karanta shi akan abin da ya shafi ulumul qur'an alaƙar da ke tsaka sai ga ayoyin kama a ɗamfare da juna suke in ka kallaci ƙarshen wannan sura da farkon wannan sura da farkon sura da ƙarshen surar kun bai ci magana ta da ke ko ɗauki suratul mu'minun ala sabilil misal qad aflaha al mu'minun allazina fi salatihim khashi'un har zuwa ƙarshen ayoyi goma sha ɗaya sai kuma ya karanta ayar ƙarshe ta surar shin za a ga akwai alaka ko babu alaka wannan dai wani ilimi ne da malamai suke tattauna shi kan ulumul qur'an alaƙa tsakanin aya da aya alaƙa tsakanin sura da sura alaƙa tsakanin farkon sura da ƙarshen sura alaƙa tsakanin farkon aya da karshen aya da sauransu wa qalbul hasar tartibu suwari wa wudu al ayati inma kana bil wahyi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul da'u ayata kaza fi mawdu'i kaza وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصاحف وفي المصحف مصحف قال رحمه الله وقال ابن الحصار ابن الحصار يا cewa ابن الحصار يا yana وقال waɗanda suka rubutu na musamman ka abin da ya يا ulumul qur'an yana da yake cewa tartibu suwari jerantuwar surori mana suratul fatiha ta zama ta farko a jere sai bakara sai ali imran sai nisa'i sai ma'ida sai an'am sai arab sai anfal sai tauba sai yunus sai hud sai yusuf sai ra'ad har zuwa min aljannati wan nas wa wada'ul ayat da kuma yadda aka sanya ayoyi din nau kenan biyu yadda surorin suka zo ta ɗaya har zuwa ta ɗari da sha hudu da kuma yadda ayoyin suka zo daga ta ɗaya har zuwa ta dubu shida ɗari biyu da talatin da shida inna ma kana bil wahayi ya kasance ne da wahayi wahayi aka aka ce sura ta kaza ta biyo ta kaza sura kaza ta biyo kaza saboda mai malam ya faɗi haka ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙoli manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana cewa da'u ayata kaza ku sanya aya kaza fi mawdi'i kaza a wuri kaza eh kaga wannan wahayi ne ko ba wahayi ne ku sanya aya kaza a wuri kaza wa qad hasala al-yaqinu haqini yaqini tabbas zahiri ya samu minan naqal al-mutawatir na ruwaitowa da aka yi mutawatiri ta hanyoyi daban-daban bi haza tartib na yadda wannan jerantuwar surori suka zo da wannan jerantuwar ayoyi min tilawati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na karatun sallah da karatun qur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimma ajma sahabatu ala wad'ihi hakaza fil mus'haf da kuma yadda sahabbai suka ijma'i da sanya shi haka a cikin mus'haf a cikin alqur'ani mai girma tunda ba za mu manta da hadisin ko ba mu manta da hadisin abdullahi bin mas'ud ba da ya ce ya zo ya samu manzo Allah yana karatu sallah sai ya bi shi da ya bi shi sai ya ga an jima sai ya ce watakila yana tsammanin sai ya kai aya ta ɗari zai tsaya a suratul baqara aya kai ta ɗari a sallan bai tsaya ba tunda a cikin gida yake sallah yana sallah shi ne ta qiyamul layli ya ce to yana ganin sai ya kai 200 zai tsaya ya kai 200 bai tsaya ba ya ce yana ganin sai ya kammala wanda yake nuna maka kenan ashe ayoyin a jere suke tunda har shi wanda yake sauraro ya ce zai kai ta kaza zai kai ta kaza zai kai ta kaza ya nuna tun wannan lokacin ayoyin a jere suke isa mana ya ce min tilawati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na karatun sallah na karatun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun karanta hadisi na rasulun ya karanta suratul nisa yana karatun suratul nisa har lokacin da ya zo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida sai ya fashe da kuka wanda ke nuna maka ashe ayoyin a jere suke tun a zamanin sa domin shi ke cewa da su aya kaza aya kaza ku sanya ta a sura kaza daidai aya kaza daidai aya kaza wa mimma ajma sahabatu ala haka hakaza fi mushaf Da kuma yadda Sabuwar suka yi jima'i a san ɓorashi akan haka a cikin musafin Alƙur'ani ne ke ba. Waƙarista na da haɗin ijima'u ilanunsu sun kasirra tun daɗin al'a'in na tartibar ayyatar ƙur'ani ta ke filin ijimalin wata tuffera. Waƙarista na da haɗin ijima'u haƙiƙa wannan ijima'u ya dogara mu. Ilanunsu sun kasira zuwa ga nasoshi masu tarin yawa. idan aka ce min su jam'iyyan nas. idan aka ce nasi shine ne shine ne eh an ce nasi shine ne shine qur'ani da hadisi haka ne faɗa man ƙasa ƙasa eh an ce waye koya maka cewar an ce nasi shine qur'ani da hadisi eh mana dole aka cewa ne ya koya maka kaga cewa ne nasi ba a ce nassin qur'ani ko nassin hadisi ba to haka ce nassin qur'ani ne yake nufi ai qur'ani haka karanta maka ulumul qur'an eh idan aka ce nassi ita ce maganar da ba za ta ɗauki wata ma'ana ta biyu ba kulura yanzu uku ga bakwai nawa goma to ya ba za ta ɗauki wata ma'anar ba a ce a uku ga bakwai sha ɗaya ne ko tara ne zai ɗauki haka isa su kan da misali da ayar da ke cikin suratul baqara akan eh, abin nan fasalatu ayyami fil hajji wa sabatin idza raja'tum tilka asharatun kamila asharatun kamila kaga wannan nasu kenan amma fadan Allah ta'ala da yace wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru nasi ne a'a domin alkaro yana daukan alhaibu yana daukan at to bai zama nasi ba kenan da ya ce ila nususin kasira zuwa ga nastoshi masu yawa ma'ana nastoshin da ba sa daukan ma'ana biyu zai dauki ma'ana ɗaya ce cewar eh, a ayoyin ajere suke daga ciki a kowane makaranta da su hadizan abdullahi bin mas'ud ya sa ma'ana sallama yana sallah karanta bakara sai ya ce bari ya bi sallah ya ce ai idan ya ga an jima an jima ba a yi ruku'i ba ya ce ai watakila in mazala ya kai aya ta ɗari zai yi ruku'i aka wuce ɗari ya ce in ya kai ta ɗari biyu yanzu za ka ce ba a jere suke ba eh haka ba za ka ce ba a jere suke ba a jere suke kaga ba zai ɗauki wata ma'ana ta biyu ba wannan shine nasi to ire-iren waɗannan suna da yawa wanda suke nuni ala ana tartiba ayatul qur'an lalle jerantuwar ayoyin alqur'ani tawqifiyun abu ne tauƙifi wance abu ne tauƙifi mana abu ne da ba ka da naka sai yadda aka sa ka ka yi shine tauƙifi ma'ana abu ne da yake haka ana sallama ya ce a yi wannan nasoshi sun zo ijmalan a dunkule wa tafsilan kuma sun zo a fayyace فمن هذه النصوص ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضوع من هذه السورة قوله تعالى إن الله يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا حديث صريح في أن جبريل علمه موضع هذه الآية من سورتها ما يتفى من هذه النصوص أقول لك أن النصوص ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن abinda imam ahmad ya rawaito da isnadi ingantacce da isnadi hasan an uthman bin abul as daga uthman ibn abul as qal yace kuntu jalisan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance a zaune a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idh shakhasa bi basari sai ya daga kansa thumma sawabahu sannan sai ya sunkuyi da shi ya daga kai sai ya sunkuyi da shi thumma qal sannan sai ya ce a tani jibril mala'ika jibrilu ya zo mini fa'amarani sai ya umarce ni an abu a hazil aya in sanya wannan ayar fi hadal mawdi a wannan wurin min hadhihi sura a cikin wannan sura wata aya qawluhu ta'ala inna allaha ya'muru bil adli lallai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin umarni da adalci wal ihsan da kyautatawa wa ita idul qurba da kuma bai ma dangi na kusa wannan in kun lura da kyau sai malam ya ce fa hadha hadithun sarihun wannan hadisi ne fayyatacce fi akan cewar anna jibrila lalle mala'ika jibril allamahu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawdi'a aya inda za a ajiye wannan ayar min suratiha a cikin surata wacce take suratul nahl eh ana mu ishara akan lokaci tsawon yayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك